Binciken ya ce Dr. Baumia ya samu kashi 34.8 cikin 100 na ƙuri'u, sai tsohon ministan kasuwanci da masana'antu Alan Chermantin wanda ya samu kashi 27.9 cikin 100 Sannan Kennedy a Japan ya samu kashi 12.5 cikin 100 Sauran 'yan takarar dai sun samu ƙasa da kashi 1 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. yayin da kashi takwas da digo tara cikin ɗari suka ƙi bayyana wanda suke son wa ƙuri'a sai kashi goma sha biyar da digo goma cikin ɗari har yanzu ba su yanke hukuncin wanda za su zaɓa ba. Shin ko akwai wani dalilin da zai canza matsayin Dr. Baumia bisa ga wannan binciken? Tambayar da na yi wa babban daraktan kamfanin Info Analytics da ya gudanar da binciken Musa Dankwa kenan. in dai waɗanda ba su fadi waɗanda da su su ba ba sannan waɗanda kuma suka ce ba su hankali ba suka suka yi hankalin su ya yi sake racing da zamu je ga in dai haka aka je shi maybe an yi second round na biyu in ka duba waɗanda ke compete against miya duka dukan su eh, Christian ne sannan dukan kuma ba dayan su kuma da ya fito north mai yiwa ne in dai za a yi second round yan safin nan duka sun hada kai su compete against Dr. Baumia. In dai Mahmud Baumia be ya win abin first round ba, kai round muna kaman ya lose. Sai dai mabiya Dr. Baumia ba su ganin zaben zai kai ga zagaye na biyu, kamar yadda Isaka Ibrahim ya ce. Ni ne Assemblyman Midiye Electoral Area daga Accra kuma na cikin communication team New Patriotic Party na Greater Accra. Inda je second round ma in ka duba mutanen da za su vote first round na ba the same caliber ne za su vote for second round ma Second round na wannan all the delegates from polling station to region to national. Ka duba da excellency the vice president Dr. Mahmud Bamiya ya je eh, ya yi filing shi za ka gan cewa duba jama'an da suka zo. Jama'an da suka zo 90% na their delegates. Babu shakka uh, ba mu expect Dr. Isamu samu anything less than 70% of the eh, total voting da muke uh, za a cast wannan rana. Mu da kanmu akwai research da muka yi in ka zuba constituency base, constituency ba constituency za ka gan aka na. Shi kuma Mujib Rahman, mamban tawagar yakin neman zaben Alan Cirmantin, shi ma ya ce waɗanda har yanzu ba su yanke hukuncin wanda za su zaɓa din nan ba, wato Alan Cirmantin za su kaɗawa. Ina yi gaya muku, voa kaman on authority eh, ba mu zuwa first round second round allah ya ci da ikon allah in ka duba shi second round muna da advantage first round ma mun yi niyya kaman eh, percentage da ya ga musu kaman ba su decide ban nan kaman 10% ko 9 point something wannan percentage nan na allah ne that group of people definitely sun vote su ba allah sadati ayabago mamban tawagar sadarwar jam'iyyar npp ya ce duk wanda ya lashe zaben fidda gwani na npp lallai shine zai kafa tarihi na kai jam'iyyar ga wa'adin mulki sau uku a jere. Kullum magana na ɗaya NPP as a party kuma government dukan waanda ko wanda za a elect ya lead the party is likely to break the eight na be it Baumeni be it Alane be it Ken. A halin yanzu 'yan takara goma sun miƙa fam ɗin neman shiga takara ga kwamitin tantancewa na jam'iyyar kuma za a kada ƙuri'ar zaben fidda gwanin a ranar 4 ga watan Nuwamba 2023. Idris Abdallah Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra ta Ghana.